Uwar gidan shugaban ƙasa Aisha ta fice daga Najeriya kusan tsawon watanni biyu kenan zuwa yanzu, wanda hakan ya janyo cece-kuce a fadar shugaban ƙasa. Binciken jaridar Daily Trust daga ma'ajiya da dama ya tabbatar cewa Aisha ta yi yaji akan wasu dalilai. Kwakkwaran ma'ajiya ta rawaito cewa matar shugaban ƙasa ta bar Najeriya ne na farkon a farkon watan Agus zuwa kasar Saudiya domin aikin hajji daga nan kuma bata dawo kasar ba. Mama tana London daga kasar Saudiya ta wuce London ji wata ma'ajiya daga aka tambayi ko yaushe za ta dawo ban sani ba abinda kawai na sani tana London an gane mama ba ta nan ne yayin da ba a ganta a wasu sha'anin mijinta ba. Wakilin Deritros ya rawaito cewa ba a gan Aisha ba a shagalin bikin babban sallah da Buhari ya gudanar a garin Daura da ke jihar Katsina. Haka zalika shugaban ƙasa ya karɓi bakuncin manyan baki da dama suka haɗa da shugabar ƙasar Gini alfa kunde haka haka ma a kwanan nan Dr. Hajju Sani mataimakin shugaban ƙasa ta musamman a sha'anin mulki ce ta wakilce Aisha Buhari a wani taron. Ko a 25 ga watan Satumba Hajju ce ta wakilce ta a taron matan shugabannin kasashen Afirka da ya wakana a birnin New York a Amurka. A cewar darakta yaɗa labarai Aisha Buhari ya ce taron ya samu halartar matan shugabannin kasashen Zimbabwe, Sierra Leone, Uganda da kuma Nijar. sannan shugaban ƙasa muhammadu buhari na daga cikin shugabannin da suka halitta taron da aka duba shafinta na sada zumunta na twitter ya nuna tana ci gaba da gudanar da harkokinta domin a shafinta na twitter aisha buhari ta wallafa batun yaki da cin hanci da rashawa kwanaki shida da suka gabata Yunkurin jin haka ta bakin hadiminta a fannin yada labarai Suleiman Haruna ya ci tura an aika masa da rubtaccen sako kamar haka watanni kenan ba a ga motsin matar shugaban kasa a bayyanar jama'a ba gida ko kuma waje a wasu shanin sai hadimin ne ke wakiltanta inta take sau biyu ake aika masa wannan sako kaza Kazalika an aikawa an aikawa mai magana da yawun shugaban ƙasa Garba Shehu irin wannan sako sai ya amsa da cewa a tuntubi mai magana da yawonta Jalidan Daily ta rawaito cewa a yinin wannan shekara ta bayyana sunanta daga matar shugaban kasa zuwa first lady har mijinta ya kammala wa'adin zagon mulkinsa na farko matan shugaban kasa ake kiranta a ransar da mijinta a zagon mulki na biyu ta yi kira da babban murya akan rashin tsaro da ya addabi kasar nan a yayin ziyarar ta garin daura aisha buhari ta bayyana cewa babban abin takaici ne a ce mutane suka zaɓi mijinta da zuciya ɗaya wasu zageru su ringa zubar da jininsu dole a kyale mutane su faɗi halin kuncin da suke ciki kuma idan jami'an tsaro ba su ɗauki mataki ba kowa zai iya rasa ransa a hannun 'yan bindiga a lokacin da sakataren gwamnatin jihar katsina ke shallanta abin da ke faruwa sai an aika wa jami'an tsaro cewa sun kawo karshen wannan zubar da jini ko kuma su bari duk a kashe mu don haka dole a kyale kowa ya bayyana kuncin da yake ciki in ji aisha buhari Kwanaki hudu da ransar da mijinta a wani taro da ta gudanar a fadar Shugaban ƙasa, Aisha Buhari ta yi soka da kakkausan murya a kan yadda aka fitar da zunzurutun kuɗaɗe har miliyan ɗari huɗu takwas domin tallafawa domin marasa gata amma babu abin da aka zinanawa nawa'in arewa da kuɗin. idan ba a manta ba ko a watan oktoba 2016 aisha ta gargaji buhari a kafar sadarwa na bbc a cewar ya fintar da masoyinsa da suka wahala masa da kuma ya yi wasi da bukatan talakawa da suka zaɓe sa shi ya kyale wasu 'yan siraru suke juya mulkinsa